a cikin sura aya ta aya na ibrahim lokacin da ibrahim wato allah ya ce wa ibrahim ibrahim al'amin بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الله ta sallabe a don ka haɗe da kewa da ita domin an mutu sai ibrahim yana sa manzon allah ya sallallahu alaihi wasallam ya sanyi da ta ce amma tulabi game da abin da kake haɗuwa da shi mun kwamika ga mutanen ka na cin zarafi fi ƙalar ibrahim da abin lokacin da ibrahim bai ce wa baba ne wa kwami da mutane ne ni bara wani na yi bara a yi bari min mata na yi bara daga abin nan da kuke bauta wato abin da kuke bauta wanda ba Allah ba na yi bara a gare shi illallazi fadara ni ban dai sai dai wanda ya halice ni wato Allah ke na yi bara a ga wani abin bauta wanda ba Allah ba illallazi fadara sai dai Allah shi kadai nake bauta wanda ya halice ni ai halaka ni wa innahu sayadini wannan shi fa Allah subhanahu wataala zai shirya ayyur shidini da dini zai shirya ni zuwa ga addini وجعلها كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها إبراهيم يا سي وانا كلمة أي كلمة التوحيد كلمة التوحيد واتو المفهومة ودي إتاكي فهمتها من قوله إذا مغانا تيدي تي أبنا in inni zahibun ila rabbi in ni zan yi ta tayya zuwa ga Allah ubangiji na zai shirya na ga abin da yake so wato abin da ake ni kalmar tauhidi kenan wajala kalmata ya sanya wannan kalma ta zama kalmatan ta kalma tabbatacciya biya kimi a cikin zuriyata ai ta cikin zuriyar ibrahim wala abin na wannan na ya zalu fala ya zalibi man yuhidullah mai kadaita Allah bai gushewa cikinsa har ko yaushe ana samun bayi na kwarai masu girmamawa suna kadaita Allah a cikin jama'a Ibrahim alaihi salam la'allahum yarji'un don mutanen ka su dawo ga hanya madaidaiciya amma hum alaihi daga abinda suke suka bisa gare min ta'assub ala ala bisa ga ta'assubanci akan ƙarya su tsaye don sai iske wayensu bisa karya su yi tsaye bisa gare ta to mai yiwa wannan kalma tana jawo su ila dina jaddihim al'ala zuwa ga addinin kakansu madaukaki wato babba shine ibrahim alaihi salam wa huwa adamu abain shine babba mai girma cikin uwayensu wa mahabbu faharihim kuma duk alfaharin sunan ne masauki ne wa abinna nawalin majma'u ala abinna ala muhabbatihi wanda kuma an yi ijimai kan abin nan alatu ala abin nan an yi ijimai ga shi abin nan muhabbati sonai wa haƙiyyat dinihi da kuma gaskiya addini ne mai don dukkan sun yi tabaki ga sonai da kuma gasganta addini ne wanda ya zo da shi wannan addini na khalafa ba lokacin da ibrahim ya sa abu baba ne wa qaumahu da mutane ne wa tabarra min kuma bara a gare su wa qala inni ni bara'u ya ce ni na yi bara'a min mata abubu na ga abin da duk kuke bautawa don abin da kuke bautawa ni na riga na yi bara'a ga wannan abin saboda haka ba ta bara'a sai ya kubuta min mahu alaihi ga abin da suke bisa gare shi wata masaka bilbar burhani ya yi riko da dalili wanda a tabbata ce fahuwa idan kenan aula ibrahim shi ya kamata ba an yi sulhu masalaka su shiga hanyar da ya shiga don abin nan filisi dilali don su yi hujja su kawata hujja wajen abin nan ta Allah subhanahu ala Ibrahim ya ce wannan kalma ni na ta yi zuwa ga Allah Ubangiji na ya sanya ta kalmatan ta kalma mai tabbata cikin ta Allah ka tabbatar da mu ga wannan kalma saboda darajar sunayen ka بل متعت هؤلاء بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل واتو مرمكم سبي إبراهيم يقول ya ce ba su yi ba bal a'a matatu hawala ilmushirki na waɗanga mashirkai na ba su jin daɗi da natsuwa da kwanciya hankali wa ba a wanda babannin su walam wa ajiluhum ban gaggauta musu bil ba da adaba ba wato na yi musu jinkiri na ba su abin da suka so bai musu azaba da sauri ba hatta ja a wani alƙur'ani ya zo musu shi ne gaskiya wa rasulun mubin da kuma manzo abin nan bayanan ne mudirul lahum wato mai bayyana musu mai shari'a a hukunce kwancin gaskiya wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su jin daɗi ya kyale su bai taba su ba bai halaka su ba yana ba su abin da suke so الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق لوكشن gaskiya ta zo musu wato alqur'ani wa badal imani bi marmakon su imani da alqur'ani wa tamassuki bihi kuma to abin na na aka zo da dani sai sun ka shiga suna ta suka ga qur'ani le li yasuddu annasu an don su kange mutane su hana musu bin qur'ani wa qalu sai suka ce hadha sirrun mubin ai qur'ani hada sirrun wannan sihiri wa inna bihi kafiruna kuma mun mun kafirce mu sihiri saboda idan ana so a bata mutum sai a ce abin da ya zo da shi sihiri na ya ana so a bata mutum ke saboda shi mai sihiri kowa ya riga ya yi tufagi a cewa mai sihiri ba mutumin kwarai na ba boka ba mutumin kwarai na ba to idan ana so a bata mutum sai a ce mai boka ne don a bata shi saboda haka suka ce abinda annabi ya zo da shi sihiri na wa inna bi kafiruna kuma mun kafirce masa ba mu imani ce ha abada wa qalu وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين awi. wato hasada mu abu ce, hasada tana hana mutane su samu ci gaba domin ba su iya haɗa kansu ya akwai hasada tsakaninsu ba su iya haɗa kansu don abin nan kowa gani ya shi ya kamata ya zama babba shi ko Allah akwai wanda ya rubuta ma zama babba to idan yabba wanda ya rubuta ma sai su ki yarda sai su dawo su yi ta faɗa Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin jama'a akwai masu kuɗi domin akwai mutum guda da ake ce ma alwalid baban su Khalid bin Walid an ce wannan mutum ne taimakon da allah ya yi mai lokacin jahiliya na da yawa domin akwai manyan tuka ne gida ne ko koyaushe sanda duk an ka da wasu to wasu ake azawa idan ka zo daga ko'ina ka zo daga makka ko'ina ka zo cikin ƙasar makka daga ƙasashen larabawa idan naman kaji ka kaso akwai shi wanda ka isa ka ce ka sha ruwa ka wuce in naman shanu kake so in naman raƙuma kake so in na awaki abinci kowane iri kaka so akwai shi bisa wuta kuma shi ne aka damuwa to wannan mutum ne mai irin wannan daraja sai suna ganin shi ya kamata a ba a manzon Allah saboda shi abubuwan mutum to Allah da hikima ce sai ya ba makiyayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yi lebaranci ga bakwai sai a biya shi kuɗi kiwon awaki ga bakwai sai a bashi abinci a bashi kuɗi sai ya ci abinci to Allah da iko ne sai ya zaɓai ya zama masu Allah to wa ƙalu sai kayan suka ce laula nuzila hadal qur'ani inda qur'anin nan gaskiya ne manzancin ga gaskiya ne me yasa ba a saukar da wannan qur'ani a rajulin ga wani babban mutum min alqaryatayn cikin alqaryar ga guda biyu ba min ihda alqaryataini da daya daga cikin alqaryun ga guda biyu makkata wa da'ifa akwai garin makka akwai walid akwai garin da'ifa akwai wani babban mutum a can me yasa Allah bai zaɓi guda cikinsu ya aiko ba kawai sai a dibi talaka a ce wai manzo na kuma shi a jagoran kowa me yasa ba zabi babban mutum cikin bai amina qaryataini ne a a zaɓi babban mutum cikin alqarya ga guda biyu ba kal walid ibn mugira bi makka kamar za a zabi walid ibn mugira a makka wa urwa ibn mas'ud a saka bi da'iq a zabi urwa ibn mas'ud a can ba me yasa ba a yi wannan ba saboda ga ganin su tun da waɗanda mutane su ne manyan mutane to ga ganin su waɗanda mutane su ya kamata a zaɓa. don haka suna ganin allah ba ya daidai ba da ya zaɓi abin nan talaka kamata ya yi zaben musu babban mutum wannan mutum babban mutum wato cikin wannan alkarya a zaɓi walidu wannan mai taimaka ma talaka wannan kwarai ko kuma a zaɓi o abin na ibn masaudin wato urwa kenan to wannan magana da sun ka faɗa ƙala ta'ala Allah ya ce ahum ya qasimuna rahmatar rabbik ahum ya rahmatar rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يجي أهم يقسمون رحمة ربك yanzu su ne za su raba rahamar ubangijinka su samu nasu kaya su raba ba a hana su ba su raba kayayyakin da an nasu ba a hana ba na allah kuma su za su yi rabo su ce sai wanda suka so allah ka ba daukaka wannan ba su isa ba a hum ya kasimu na rahmatar rabbi su ne za su raba ramar ubangijin kabin nubuwa da annabci na nuka sauna bai na wamma ishe ta wambil hayatin duniya muka mu muka raba musu abincin rayuwarsu fil hayatin duniya a cikin rayuwar duniya waje na ba a don ai abin nan ganiyar muka sanya sashen su ya zama wadaci wa ba a don fakirar sashen su ya zama talauci wato allah shi ke rabawa ya kuma baya ga wanda ya ga dama kuma Allah da iko ne ya wasu mutane talakawa wasu kuma yi su masu kuɗi wa a ba'dahu muka ɗaukaka sashen su bilgina da wadata wal ilmi da ilmi wal aqli da hankali fauka ba'din sashen eh, eh, sashi wato saman sashi wa rafa'ana ba'dahum fawqa din darajatin muka ɗaukaka sashen su saman sashi darajatin wato ga darajoji wani ya dar wani daraja Allah ya ɗaukaka wani da daraja saman wani da ya tafi da don sashe su ya riki sashe algani wa gairo modaci ko kuma wani ne madaukaki dai ya ɗauki ba'adan wato sashe abin izgi alfaqira wa da'if kaman mai talauci matalauci da kuma mai rauni ya ɗaukai sakariya abin izgi don ga al'adar duniya wanda an mai kuɗi gani ya kai talakawa ba su da wani. wanda an mai mulki gani ya kai waɗanda aka mulki ba su da wayo haka dai abubuwan suke ya aka kai ga malamai suna ganin wanda bai da karatu banza ne to da ire-iren waɗannan abubuwa wato ka'ida ce idan aka samu ɗaukaka wasu sun ka zama manya wasu sun ka zama ƙanana to sai ka ga wasu suna ta izgili da wasu wanda kuma ba daidai ba ne da yawa wanda an kai izgili da shi shekara goma da sun ka wuce don ana gani ne talaka amma a halin da ake yanzu wayan nan da sun kai izgili da shi bayan shekara goma sun cika ya dawo yau in zai izgili shi zai izgili da su don ba su da komi al'ada ce ta duniya saboda haka don samun abin duniya ba daidai na wani ya walakanta wani ba idan milki na ka samu kada ka walakanta kowa domin abin nan wasu sun yi milkin ga sunan zaune kuma abin nan babu milkin ga hannunsu kuma babu abin milkin ga hannunsu idan kuɗi na wasu sun yi kudi lokaci mai tsawo amma yanzu ga su ba su da kudi ba su da komi ga hannunsu idan abin nan wata ɗaukaka ce to wasu sun ɗaukaka a da amma yanzu ga su nan ba su da ɗaukaka ko wace iri saboda haka ba an yi izgiri da waɗannan abubuwa na ni'imar duniya da an baki ni'imar duniya duk kayan ni'imar duniya baki na suna iya sauka gidanka bayan 'yan shekaru kaɗan su bar gidan naka kuma suna iya sauka gidan ka ba wasu 'yan shekaru su bar gidan kuma su gushe shi kenan wani suna dawowa amma mai yawa ni'imar duniya in ta bar gida ba ta dawo saboda haka idan allah ya taimake ku ku daina yin izgili da mutane ku daina walakantar da mutane ku daina ɗaukar kowa ba kowa ba kowa yana nan kowa ne ku dai ku yi ƙoƙari ku riƙe ni'imar da allah ya ba ku don kada ta gudu yadda ake riƙe ta wato a yi aiki a aikata ayyuka alheri kuma sannan a yi hankuri da abubuwan da ni'ima take jawo domin ni'ima tana da jaye-jaye tana da masibobi da a tare da ita to sai an yi hankuri da su sannan taka tabbata idan ba a yi hankuri da su ba gushewa ta kai Allah ya gafarta mana matsalar siyasa kawai akwai mutanen da turar da an kawo da siyasa najeriya har yanzu duk siyasa ta hito inda yawa da taccita da su aka kuma su amma ya cike ta arziki ne amma akwai wani shekara ta biyu an gaje sai har yanzu bai koma hawa ba sai layira na hina hawa sai arziki na ba wani abu ne arziki na ya eh, allah ya mutum mai arziki duk shirin karabuwa haka da shi ko ya yi wani bati ya nemi ya kashe ku bai yi nasara ba in kun kaci dole ku bido shi don kuma duniya ba ta daɗi sai kun bido shi ya taho kuma ya ci duniya sosai wadda ya kaso kuma ya an ka gama shi wani wuri kuma kuma dole a yi da shi to arziki na wani an ba shi arziki arzikin bai gushewa ta abada sai dai a yi hankuri da shi haka na arzikin kuɗi haka na arziki na ɗaukaka amma wani lokacin da aka ba shi bai da yawa ɗan lokaci kaɗan sai ka gani imar ta gushe to abinda ake so kowa ya samu ya yi ƙoƙari ya yi godiya ga Allah domin godiya ga Allah shi ke tabbatar da ni'ima ya ce ai masu abin na musakharar wato sashe sai ya ɗauki sashe musakharar bil amali lahu mai hore shi ga yi mai aiki abin na bil amali lahu bil akhira bil ujra da jinga sai ka ga wanda an mai kuɗi yana sa talaka aiki wani talaka sai ka gan shi ga karatu in dai bokon na dokta na mashi amma kuma ka ga wani jahili ko suna ne bai iya rubuta ya dauka aiki arziki na arziki na don kana da karatu da yawa ba ka wuce arzikinka wanda an ka rubuta gare za ka tsaya ko ba ka da karatu da yawa arzikinka sai ka ci abinka saboda haka sai an ka dauka ka sashi ya ɗora abin nan izgili da sashi wato hore shi abin nan fil amali lahu ya yi mai aiki bil ujira da jinga wa abin nan warba'i lin nasabi sahuriya wa walya'i lin nasabi sahuriya wa qur'a bi kasri sini sahuriya ayani wato yana nihi anna law sawaina bainahum mu idan da mun daidaita tsakanin mutane fi kullil ahwal a cikin dukkan halaye mun kamashe su talakawa kowa da kowa ko mun kamashe su masu kuɗi kowa da kowa to inda mun yi haka nan lam yakhdum ahaduhum akhada da ɗayansu su baiwa ɗaya hidima don in kowa mai kuɗi na wakawa wani lebaranci to a yi kaka duniya ce daɗi kuma ga kuɗi ga aiki kuma ba mai kamawa da aiki ya za a yi duniya ta yi daɗi kun ga ba za ta yi daɗi ba wala mai sir ahadun minhum lagairihi wato da wani bai kasance abin nan mai aiki ga abin nan ga wani ne ba wahina idin Ah, ya kadi zalika to lokacin wannan zai kai duniya ila kharabil alimi zuwa ga rushewar duniya gaba ɗaya wa fasada halin duniya da lalacewa halin duniya gaba walakin fa'alna zalika sai dai mun ba wasu kuɗi mun hana mu wasu kuɗi mun ba wasu girma mun hana mu wasu girma mun ɗaukaka wasu mun aje wasu ƙasa to abin da ya samu kai wannan da ganganna mun kai wannan ba don kunyi ba don kada duniyar ta samu matsala li ya kaduma ba don ba don don sashen su yawa sashe hidima ba sakarna al'aganiya muka hore masu kuɗi su zama masu hidima ga talakawa bi amwalin da dukiyoyinsu sai ka ga mai kuɗi ya hidda kuɗi da yawa ana ta baiwa talakawa marici ya sun taso da aiki gona ta an hore shi dole ya taye wa wahala ya samu kuɗi ya kawo musu su ko su yi mai aiki su an shi kuɗi wato an hore masu kuɗi ga talakawa wal ujra abin nan bi amwalin su ko masu aiki yanga aiki alfukara a turkawa su ko an hore su bil amali su yi aiki a biya su wa yakunu ba'dhum sababan li ma'ashi ba'd don sashi ya zama sashi sashi ya zama ya zama sanadiya ga abincin sashi wato ga rayuwar sashi hadha bi mali wannan yana ba da gudunmawa da dukiya ta yi mai aiki wa hadha bi amali wannan yana ba da gudunmawa da aiki ne kun ga fayalta imu ko abin nan kiwamu alam sai abin nan wato tsayuwar alam wato duniya sai ta daidaita wa rahmatu rabbika rahmar Allah ubangijinka ta aljanna khairu mimma na bid dunya ta yi abin da suke tarawa duniya duk abin da kun ga ana tarawa duniya to aljanna ta yi shi ko menene saboda haka duk abin da kun ka samu na duniya kada ya shagaltar da ku game da neman lahira duk abin da kun ka samu ku yi unhwani da shi in ilimi na ku yi unhwani da shi in kuɗi na ku yi unhwani da su in mulki na ku yi unhwani da su in ilimi na ku yi unhwani da shi ko mina na kun ka samu da wata ɗaukaka da wata dama ku yi unhwani da shi ya don ku gina gidanku na lahira wa rahmatu rabbika ramar ubangijinka ta aljanna khairun mimma yajma'una fid dunya ta dara duk abin da suke tarawa dan duniya da haka duk abin da kaga mutane na tarawa duniya to hanya aljanna ta dara shi alheri Allah ka gafarta mana Allah ka daidaita mu ga tahiyyar walaula an yakuna nas walaula an yakuna nas ummatan wahidatan laj'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا واتو إتا دنيا لكم كغني أولا الله باتد وتكيما باتد وتدرجة إتا دنيا لكم كغني ba ta da wata ƙima ba ta da wata daraja ita duniya nan walaula an kunan nasu mata wahidatan ba don kada mutane su zama al'umma guda ba ala bisa ga kafirci don gudun kada mutane su zama kahirai duka in ba don wannan ba an anna liman yakfuru bin rahman da mun sanya ma wanda ya kafirce mu rahman da duk wani mutum da ya yayi kafirci da mun ba su duniya ga da yawa libuyutihim ga gidajensu musanya musu su ƙofan ruhi bidan misini warƙabi wato su ƙofan jama'a wa ƙuri'a bai fata hissini wasu kunil ƙabi saƙaban wato mufradan karuhunin warhan, wato in ba don gudun kada mutane su zama kahire duka ba da duk wanda ya kafirci sai mun sanya mai kwanon gida ne da za a yi rihin gida da shi sai mun sanya mai sakofan min fiddatin wato rihi na azurfa azurfa ce zalla da masa a yi mai kwanon gida wa ma'arija da abin hawa kaddaraji kamar tsani wanda za a hawa a ce gidan don gidan sama ne shi ma tsanin min fiddatin da azurfa aka yi shi alayya ya zaruna bisa azurwa suke hawa hayya aluna suke takawa su hau ila da zuwa ga ruhin saboda zaman duniya banza ba don gudun kada mutane su kafirce da yawa ba da wanda ya kafirci duniya za mu zuba mai shi ta yin ga dama har da kwanon gida ne da matakin hawan gida ne dun na azurfa ne zalla wani buyutihim ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا كما دا من سامس قوهي كجدا جنس غنبنا من فدة وجاء الناس سررا مسيا مس غداجي من فدة نأزرفا جمع سرير عليها يتكئون take wuna زاس جنشرا سقوانتا za in ba don gudun kada kowa ya zama kahiri duka gaba ɗaya ba kan jama'a su zama kahirai gaba ɗaya ba wanda ya kafirta za mu yi mai gambuna na azurfa sannan abin nan mu yi mai gadaje na azurfa alaiha ya take una bisa gari ta suke kwantawa su huta wasu kurfa wasu kurfa za ni kalan ma mata'un hayatin duniya. والآخرة عند ربك للمتقين وزخرفا كما bayan مسو أبنا بايا أزرا مسيا مسو زخرفا واتو زيناري دم مشهدا مسو زيناري a a yi musu daben ƙasa cikin ɗakuna da gidaje da zinari zalla in ba don gudun kada mutane su kafirta ba don mu a wurinmu zinari da azurwa ɗin banza suke gare mu halma'ana laula khawfur kubur ba don tsoron kada mutane su yi kafirci ba ba don tsoron kabirci ala na ga mu'minai ba ya idabil kafir ma bikin idan aka ba kabiri irin waccan ni'imar da aka ambata ba don gudun kada wasu mutane su kabirci don gudun don kwaɗayin su samu irin wannan ni'ima la dai na zalika da mun ba abin nan kahiri wannan ni'ima liƙin lata haɗarin duniya inda na don duniya haɗarinta yana da ƙaranci a wurin wa adama hazzihi fil akhirah kuma ranar lahira kahiri bai da rabo a wurin Allah fin na'ima a cikin ni'ima wa in abin nan nabiyatu aw mukhaffafatun min athqila innahu yadda abin yake kullu zalika duk wannan ni'ima da kun ka jiya ta zinari a ba mutum kwano kwano rihi ne azurwa zalla kuma abin nan kujerin gida abin nan gadajen gida ne azurfa zalla gamburin gida ne azurfa zalla sannan abin na daɓen gida ne zinari zalla ya ce wannan duk da kuwa gani wa in kullu zalika lalle duk wannan da kun kajiya lamma matawar hayati duniya duk jin daɗin rayuwar duniya ne kawai bitta shi ne ma'ana illa a fa'in na fiye tun wa a bitta kafifi lama a fama za'ida lama of mata wal hayatid lalle wannan jin daɗin rayuwar duniya ne kawai zinari da azurfa da kuka gani ko an ba kahiri irin duk abin da ya kasu cikin zinari da azurfa ai jin daɗin rayuwar duniya ne kawai yuta mata wa bihi fiha a ji daɗi da shi cikin duniya kawai sun ya dulu sannan ya gushe duk abin da kuka gani na duniya jin daɗin duniya mai gushewa ne ba abuna mai tabbata ba kada ya rude ku ya ku matasa kada a ku da kuɗi a karkatar da ku a sa ku koyi ayyukan da ba su da kyau in dai kuɗi na rayuwa ce ta duniya nan za a bare su komi yawan kuɗi nan duniya za a bar su ko zinari da azurfa ne bale takaddun da in ma sun ka daɗe su da kan suka lalacewa in ma sun ka daɗe su da kan suke lalacewa wal akhiratu inda rabbikal muttaqin kuma ranar lahira a wajen Allah ubangijin kallin mataki na ta tabbata ga masu takawa to aljanna kun gani duk abin da za ka samu na jin daɗin duniya banza na idan baka samu lahira ba ita ko wal akhiratu inda rabbika lil mutaqi lahira wajen ubangijin ka ko ta masu takawa ce kowa ka so ya samu aljanna to dole ne ya ji tsoron Allah Abin da ake ce ma tsoron Allah wato yin aiki da abin da Allah ya ce wato kenan amru da nahayi abi umarnin Allah a bar abin da Allah ya ce a bari waɗanga su ake ce ma abin nan tsoron Allah to masu wannan abu su adda lahira in kiyama ta yi Allah yana tare da masu takawa inna Allah amma alladhina taqaw lalle Allah na tare da masu takawa saboda haka masu tsoron Allah ko yaushe suna tare da Allah kuma su an masoya ne wayanda an manyan masoya ne ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alladina amanu wa kanu yattaqun sunna sune awliya'ullahi masoya Allah alladina la khawfun alaihim la hum yahzanun wa'anda ba su da tsoro duk wanda rigima ta taso cikin duniya hankalin su kwance don da izinin Allah in ta kawo gare su tana mutuwa da izinin Allah ba ta yi gama da bayan Allah masu tsoron Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kun babu bakin ciki gare su duk wata damuwa idan ta taso musu Allah zai musu maganinta to wayanga su ne bayan Allah masu takawa to su kadai ke samun lahira in kiyama ta yi wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa bi hadha yatabayyan da wannan yake bayyana annal azima huwa al azima bil akhirah lalle babba shine babba a ranar lahira wato aikin Allah subhanahu wataala shi kaɗai ke zama babba a ranar lahira wa bi sayya al-imam tirmidhi cikin littafin imam tirmidhi an abi hurairah radiyallahu anhu qala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ad-dunya sijnul mu'min duniya kurkukun mu'mini ta mu'mini na gani abubuwa da yawa yana so shi amma Allah ya hana sai shi ya hankuri saboda haka matasa duk abin da kuka ji shari'a ta hana ku yi kokari ku nisance shi mumini duniya kamar kurkuku ta gare shi yana jin yana ji yana gani a ce abu kaza kashe shi kuma ya bar shi domin bidan ranar lahira wajen na kabiri kuma aljanna kabiri ta ita aljanna kabiri ta ita duniya shi kayin wanda ya ga dama amma musulmi bayan wanda ya ga dama duniya ku ji tsoron Allah kuma ku yi hankuri da abin da Allah subhanahu wataala ya ada gare shi ku ji tsoron Allah kuma ku yi hankuri shi ibadar Allah sai an sa hankuri idan ba sa hankuri ba za a yi ibadar Allah kullun ina ta maimaita muku Allah yana ta kira ga annabi ne wasbir li hukmi rabbika wasbir li hukmi rabbika yi hankuri ga hukuncin Allah ubangijinka yi hankuri ga hukuncin Allah ubangijinka saboda haka ibadar Allah sai an yi hankuri yi hankuri ka bautawa Allah ka yi hankuri ka bar sabon Allah ka yi hankuri da kaddara wadda ba ta da daɗi mai ɗaci wadda Allah ya kaddara maka ya hankuri da ita da izinin Allah za ka ci jarabawa da izinin Allah za ka ci jarabawa gaskiya idan mutum ya tsaya masa gare ta yana iya samun jarrabawa ya wahala ya wahala amma kulba jima kulba daɗewa to zai hita daga wahalar ƙarya aka tsaya bisa gare ta a ɗan ji daɗi ɗan kaɗan sai wahala ta biyo baya kuma ba ta gushewa abin amma gaskiya in an tsaya bisa gare ta yan wahala ka biyowa baya kaɗan idan aka yi hankuri sai ta gushe sai ni'ima ta biyo ta har abada kuma saboda haka shi yasa Allah ka ce da annabi ne shi ya hankuri kuma ku yi hankuri ku yi abin da aka ce ku yi ku yi hankuri ku bar abin da an ka ce ku bari wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu kal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam law kanat dunya ta'dilu inda Allah junaha ba'udatin inda a ce duniya ta kai daraja daidai da daraja hekin sauro a wurin Allah masu iya masaka kafira min ha sharbata ma da bai ba kahiri kwagin ruwa guda a cikin ta kurbi guda na ruwa inda duniya ta kai daraja hekin sauro ku dibe hekin sauro ko ga girma ne da a ce duniya girman ta wurin Allah ya kai girman hekin sauro a wurin Allah masaka kafira min ha sharbata ma da Allah ko kwagin ruwa guda bai ba kare da kishirwa na kashe kahiri cikinta amma don ba ta da daraja ga Allah shi yasa yaka ba kahiri ita don ba ta da daraja abinda za a yi cikinta a wurin Allah shi adda daraja idan ka daure ka bauta wa Allah to ka samu maka daraja amma ita duniya kanta ita ba ta daraja ad-dunya mar'unatun mar'unun ma fiha duniya la'ananna ce abinda a cikin ta duk la'ananne na illa zikirallahi wa mawala sai dai zikira Allah da abinda ya jibice shi shi ɗaya ne abba la'ananne ita la'anan nata Allah bai da bukata da ita ku ji tsoron Allah kada ku bari duniya ta karkatar da ku kullum rikici tsakanin ku da ku saboda duniya rikici cikin gidaje har da zinari da kowane zinari manya-manyan kowane a aji ciki na zinari kuma ga su kahirai ya ce yana yiwa Allah ya ba su wannan don hitinan mutane kowa suna dawowa su yi kabirci don su yi zaton samun duniya ya ce mai yiwa shi ne bai an ya kunan nasu ummatan wahidata birkuhuri don mutane su zama al'umma guda cikin kafirci ƙurba sa'a kusan kiyama hatta lati kuma sa'a har yanzu kiyama ba za ta tsayu ba a alaman ya kula Allah Allah wato har yanzu ko da duniya ka tashi ba mai cewa Allah gudana babu mai ta Allah da ibada ko da duniya ka tashi don mutane sun lalace lokacin tashin duniya aw bi zamanin dajjal dajjal ko kuma zamanin dajjal la'anna man yabqa idzaka ala alhaqqi fi gayatil illa don lokacin tashin duniya wayanda za su rage bisa gaskiya fi gayatil illa suna cikin iya matukar karanci wato ba su da yawa kwari bayan su annahu la idada lahu bi janibil kafara lokacin da ba a kina yawa da su gehen kahirai in ana magana kahirai ko magana mummune ba a yi ku diba ku ga duniya da kuke gani ya yi kai da annan birnin kabi ko kai da an najeriya ka ce musulmi na da yawa cikin inda musulmi suke kake inda musulmi suke nan kake shi yasa ka ga yawa yanzu ka tashi cikin najeriya ma ka ɗaya na haka ka yawaita tahiya ka ta sama bakin ruwa ka daina haka sai ka ce wani gari da za ka ketare gida dubu ba kama ga musulmi guda balle kai magana gidan musulmi gida dubu sai ka ketare su ba ma magana ka ga gidan musulmi ko ka ga musulmi guda ba sarki na ha ya musulunta muka je aikin hajji tare da shi yake gaya mini malar local gamman dina babu masallaci ko guda duka lokal gamman din babu inda masallaci yake sarki na wata maganaci duka lokal gamman din ba inda masallaci yake kai da ji an ce gaba dai karamar hukuma babu masallaci ba wai a ce babu na yan izala ba na kowa babu kasan babu musulmi in akwai musulmi wurin na dole sai masallaci ko da ku su keɓe shago gudana cikin shagunan su mai sai masallaci saboda haka musulmi duniya na karantowa ga tashi su ko suna ragewa abin da ya sa nan kwagarin musulmi da nan ƙasar musulmi ta an yi mutanen kirki a da nan ƙasar wayanda suka jaddada addini shi ya sa kun ka ga addinin musulunci ya yi yawa a nan addinin musulunci ya yi yawa amma wasu wurare ko musulmin babu kuma duk da haka nan kama aji wannan ka shiga nan binin ma ka ce ka gani in ka gani kana ce a najeriya akwai musulmi nan mafinin kaɗan leƙa cikinta ka gani to haka ne duk ƙasashen nan suke dukkan yanka su wajajen nan ƙasashen nan na yamma dukkan yanka suka yi ta taya ko ina ka sai ka ce ashe musulmi najeriya su saboda haka shi yasa ka ganin musulmi da yawa nan wuri na wanda aka samu wasu sun kai tajdidin musulunci sun ka jaddada shi shi yasa ka ga musulmi amma musulmi ba su da yawa Allah ya taimake musulmi Allah ya taimaki musulunci Allah ya a da musulmi Allah ya a da musulunci kuma Allah ya daidaita musulmi ga su na gaskiya wa man yashu an zikirin rahman wa man yashu an zikirin rahman nuqayyid lahu shaytana nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش عن ذكر الرحمن دون يكركتي ذكر الرحمن wato ya arida an zikirin rahman ya kauce ga zikirin rahman ai a kama ya kauce mahukunce hukuncen allah fil qur'ani wa gairi cikin qur'ani da wani zikirorin rahman duk wanda ya kawo da kai ga zikirin rahman to babu shakka ba a bari ne ya huta ku rike addinin ku da kyau ko mutum bai rike addinin musulunci ba ya ku rike gargajiyar musulunci amma dai zaman banza shi abba a yi idan baka je wajen sauraron ƙur'ani ba kana zuwa ko wajen sauraron waƙoƙi da kiɗe-kiɗe ka koyi turawa sai ka gaji in baka je sauraron ƙur'ani ba ke idan baka je masallaci ba kana zuwa wajen giba ku idan baka je masallaci inda za ka yi sallah ba sai ka te wajen giba a yi taɓace ɓacen mutane da kai saboda ka ku riƙe zikirin ramanu da kyawu wanda bai riƙe zikirin ramanu ba nuƙayin lahu shaidana za mu saya mai shaidan ya zama kamar kai daga ruwan kwai ai abin na nusiba abin na nusib lahu shaidana mu gina mai abin na na shedan sai shedan ya dawa lahu a kamun ya sanya mai hukunce-hukunce ya tabi a hawan da zai bibiya umuri ga al'amurra duk wanda bai bi Allah ba sai Allah ya gama shi da shedan sai ya bi shedan wanda bai yi aikin Allah ba sai Allah ya aza shi da gama shi da shedan sai ya aike shedan saboda haka ya zikirin rahman shine wanda ke taimaka mutum ya raba shi da sharrin shedan don ko abin nan ko da da wargi aka yi zikirin rama da shaidan na barin wuri shaidan baya zannawa inda duk aka zikirin rama da shaidan bai zama wurin kuna gani ko zaune mutum zai sai a cece a udu billahi mina na raje sai shaidan ya bushe daga nan ko abinci za ka ci sai a cece bismillah zikirin rama idan ka ce bismillah sai shaidan ya amaye wanda ya cika mai a ce bismillah don shi ba bai ce abinda aka bismillah da shi idan za ka sa riga ka ce bismillah sai shi ɗan ya yi ta bai zama cikin wannan riga idan za ka sa hula ka ce bismillah sai shi ɗan ya ja ya kai ne ba a samu ya hula bismillah idan za ka sa takalmi ka ce bismillah sai shi ɗan ya ja yi ba bai sa takalmin bismillah idan za ka shiga mota ka ce bismillah sai ya hita amma idan baka ce bismillah ba ga waɗanga abubuwa duk sai ku sa tare da shaidan kun gani zikirin rahmanu so ake a riƙe zikirin rahmanu da kyawu ga dukkan abubuwan da kuke kada ku mance da zikirin rahmanu in ma kuna zaune zikirin rahmanu bai karewa in kuna tahiya zikirin rahmanu bai karewa in kuna ofis zikirin rahmanu bai karewa in kuna kasuwa zikirin rahmanu bai karewa in kuna gona zikirin rahmanu bai karewa wanda ko ya yanke daga zikirin rahman na qayyin lahu shaydanan za mu gwama mai shaidan tare da shi ya dawa lahu a yattabi'a ya sanya mai hukunci hukunci ya yi tabis fi yi ga al'amuran fa huwa lahu na. sai shaidan ya zama aboki gare layu bari ko bai rabuwa da shaidan koyaushe saboda haka ku ci gaba da zikirin rahman shaidan da yake da wayo da ya gane in ana zikiri na yi. wato in ana zikirin na shi rahman shi shedan cutuwa ya kai sai shedan ya lura idan mutum ya rike tasbaha ta yana zikirin rahman da yawa sai shedan ya ce kafu rika tasbaha ba ta da kyau. don kafu kone shi da yawa da ka rika yi da hannu kana iya da ka dan shagala shikenan sai ai awa guda baka tuna ba shedan shi ta azaka inda yake so ya yi ta'aba ka inda ya kaso bukata ta ta biya don haka ya ce kakkuri rika tarwa an ka ce hadisi ya inganta ga tarwa sun ka ce to a tarwa bai ba irin ta yambuta wai dole dai sai ya kirkonta ya mance da shi na yanzu ba irin na dorina ba ya mance kuma ya ce shi musulmi na ya ce kuma shi musulmi na kuma tsakani da Allah ba irin musulmin dore yake ba sani don musulmin dori in ya sai suwa ma kaya ko kayan sai gare ka kace ina saura kace saura ɗabi bari in ce in kawo ma to in kai wata uku baka dawo ba shi na nan wurin nan bai dagawa kai sai ai wata uku musulmin dori nan na yanzu da ka yace zai ta yi dawo an kai kusan minti talatin bai gane ka zuci ai bai taho ba ni na ta hiyata ba shi ya saba ni na ta hiyata kun ga ba suna gudana amma tamamin bi tamamin ba irin nada na da wata uku ya kai wani hema aka ɗauko mai da gida a buga mai ya sai kaya an ce za a kawo mai ciko ya ce zai tsaya tun da ya alkawari bai dagawa a kawo mai hema ya buga ta nan sai bayan wata uku yana nan zaune to wai ya mance da shi ba irin na to ala ya ci halin sharri na irin na shaidan saboda haka duk wata hanya da shari'a Allah ta halitta muku wadda za ta taimaka muku ku yawaita zikirin Allah to ku bi hanyar in dai shari'a Allah ta halitta ta kowace hanya ta ku bi ta wa innahum su shedannu idan mutum ya bi su bai bi Allah la yasuduna suna danna mutane al'ashina wa'annan da suka karkace ga zikirin rahama to shedannu na danne su ana sabili daga hanya ayi dariqil huda hanya shari'a wa yasabuna annahu mutaduna fi abin nan suna da su wato shiryayyu filjami ri'ayatu ma'ana man wato da ya ce wa man ya a zikin rahama hatta idza jaa hatta idza jaa na qala ya laita baini wa bainak qala ya laita baini wa bainaka bu'da al mashriqain fa bi'sa al qarin yana nan da shaidan ya ki zikirin rahmanu don haka shaidan ya samu aboki hatta ja ana har lokacin da ya zo mana al'ashi wannan da ya kauce ma ya kauda kai ga zikirar rahama bi qarinati yawmal malkiyama wato al'ashi yake ne da qarina cewa in ya zo mana ranar kiyama kala sai ya ce kala lahu sai ya ce ma abokin nan nashi shedan ya litambi ya laita lana kai ya laita baini wa bainaka da dai a ce baini wa bainaka bordar mashirkai tsakanina da kai akwai nisan abin nan inda rana ka yi tuwa da inda take faɗo ai mithla bu'd ma bayyana mashriq wal maghrib da a ce akwai misalin nisan abin da yayi nisan tsakanin gabas da yamma tsakanina da kai wa bi sarkarina antali kai kam tur kai a ce kai abokina ne to duk wanda ya rike wani aboki wanda ba na addini ba haka za su yawma ya'abdu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula in kiyama ta yi duk wanda ya riƙe wani aboki ya bar zikirin rahman ya riƙe wani aboki da zai raba shi da zikirar zikirin rahman sai ya ci hannu. yau mai abu zalimu rana ce wadda zalimi zai cizo ala ya dai ga hannuwa na biyu gaba ɗaya ba ko gaba ce ba yau mai abu zalimu ala ya dai ya kula ya laita ne yana nadama yana kuka yana ce a kai tona dole a ce ita hastu ma'ar da sabila na riƙe hanya tare da manzon rahama da a ce na riƙe hanya tare da manzon rahama don shi manzon rahama zikiri aiki ne ne manzan rahama zikiri aiki ne kuma a cikin dare da yini shi yasa sabai ne suka tashi suka saba da zikiri guda daga cikin su sai shi zikiri daidai subhanallah subhanallah ko alhamdulillah ko subhanallah alhamdulillah ya yi sau dubu dari amma ya ce ya yi kaɗan sau dubu dari amma ya ce ya yi kaɗan don mai gida suka kallo ko nawa sun kai mai gida ya yi haka ko nawa sun kai mai gida ya hiyan haka saboda haka shi yasa suna ganin ba su yi ba don mai gida suka kallo to idan abin na na ah, ranar kiyama ce sai a dalibi wanda bai yawaita wa zikirin sai ya ce ya laita ta kasto ma'ar rasulu sabila kai ce dole a ce na riƙi hanya tare da mako ya wailata kai ce na dole a ce lam ta hezbollah khalila da ban rikewa ne ya zama masoyi gare ni da ban rikewa ne ya zama masoyi gare ni balle kada abdalla ne da kiri hakika ya batar da ni daga dake ba da irja ani bayan ya zo min ya batar da ni daga dake na karanta zikiri na gane ya hana ni ne ne adallani da zikiri ba da irja ani wa kana shaytanu lil insani hazula Allah ya ce shaytan ya zama mai tafarwa ga mutum shaytan ya zan mai tabarwa ga mutum sai shi hana maka yi abin da ka amfaninka kuma ranar kiyama ya ce in ni bari umminka ya ce ni na yi bara a gare ka ba ni tare da kai kuma ya hana maka yi abin da aka samu Allah ka gafarta mana ka kare mu daga sharrin shi sai bayan sun gama duk damas Allah ya ce walayyan fa'akum walayyan ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم واتوب دائما وانيكم على taman da abin nan tamanni ku wato gurace guracen ku wa nadabe kun da nadama ku ba ta wani ku alyawma ayyuka idzalamtum don kun zalunci kawunan ku can duniya ai ta bayyana lakum zulmukum wato zaluncin ya bayyana gare ku bil shiraki fi duniya da kuka shirka da Allah can duniya annakum yau ku kam ma ikon tare da abokan nan naku wanda suka karkatar da ku an zikin rahman fil azabi mushtariku za ku ya cikin azaba da ku da su wannan shine abin nan illa bi takdiri abin nan allami li adabin nafi saboda babu umarnin da nadama ku za ta kawo muku wai da abin nan badal min al-yawm wato lokacin nan da za ku yi nadama ba za ta amfane ku ba saboda ka tun daga nan duniya ake gyarawa in eh, an ti lahira gyara bai yi ku yawaita ibadar Allah gwargwadon iko kuma ku yawaita zikirin rahmani zikirin rahmani na kore shaidan idan aka kore shaidan mutum zai samu dama ya ibada ga Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora sun ma nasaha ta'ala nabiyahu sannan Allah ya yi ma annabi ne nasiha Allah ya je da nafsa rufi da watan kashe wahal da kai ne wajen da wata yi wajen kiran jama'a ce kashe wahal da kai ne kwarai wa hum la yasma'una su ba su ji ne duk abin da yake wani ba su ji فقال أفا أنت تسمع أفا أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفا أنت تسمع الصم عشان كيما قال الله صلى الله عليه وسلم كان يجي يد كرما wato kurma fa ba ka iya jiyar da shi magana wannan misalin kahirai kenan saboda ka dole da ka kokari ka jiyar da su ba za ka iya ba a wata hannun umar koko kana iya shirya makawo ga hanya makawo ya hau hanya zai bada rami kuma bai yadda da kai ba ya za ka yi ka gwada mai hanyar nan da ya biyo rami zai fada ba ka iya don bai gani a zai kai hanyar kwaraita to misalin kayari kenan ba za ka iya shirya da shi ga hanya wa makana kana bi dalalin mabiyin da wanda yake cikin bata bayanan ne bayyana haifahun layomi nuna su ba za su yi imani ba har abada da awarka ba za ta sa su gyara ba imma فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فإما نذهبن بك فيه دقام من هنا الشرقية فيما الظاهر وإما أبنا فإما نذهبن بك كودي متهيئ دكي واتو مرسل دكي بأن ميتك مكبرا كا كمجد قبل تعذيبهم كامم عذبت دكاهرين ko ma an shirin ka kamin mu azabtar da su to fa inna minhum muntaqimun mu dai za mu yi musu azaba bil akhirah ranar lahira tunda dai muka ce ma ka te kai abin da mun ka saka su ko ka ban mu da su to ta he kai abin da mun ka saka ko dai mu yi musu azaba kana nan da ranka ko mu yi musu azaba ba ka nan da ranka za mu zai musu azaba azaba dai za mu yi musu ita saboda ka kada ka damu ta he kai abin da Allah ubangiji ya umarci ka a yannaka ko mu gwada maka adabar, fi hayatika cikin rayuwarka alladhi wa wa wadda muka musu alƙawari wa annahu bi muka musu alƙawari da ita min adabi na adabar. wa inna alaihim mu dai game da su ai ala adabin mu kwace da gona muna da ikon mu azabtar da su ai qadiruna muna da ikon mu musu adaba in mun ga dama za mu yi musu saboda haka in Allah ya faɗi magana gaskiya shi ko mu yi musu adaba kana ne ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Ko mai masu azaba baka na ya manzo rahama abinda dai muka ce Tun da dai muka ce mu yi to za zamu kai dai fassam sik fastam sik bil ladhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim fastam sik kai dai kokari ka rike abinda aka yi koka fastam sik bil ladhi ilaika kai riko da abin nan da aka yi wahayi zuwa gare ka wato kai dai rike ƙwarani wanda aka aiko ka da shi ka rike musulunci da sunna wanda aka aiko ka da su innaka ala musu mustaqim lalle kai kana bisa ga hanya madaidaiciya kun ga wannan hankuri na Allah ka ba annabi ne ko dai mai masu azaba kana ko kada mai masu azaba kana mu dai za mu yi masu azaba ranar lahira ko mai masu ko mu gwada maka alkawarin da muka yi musu ko kada mu gwada maka mu dai muna da iko mai masu azaba saboda haka fassam sikbil ladhi uhiya ilay kai dai kai riko da abin da aka yi wahayi gare ka innaka ala siratin musaji lalle kai kana bisa ga hanya madaidaiciya wa inna. wa la ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu wa inna kuma shi abin da alqur'ani ladhikrun laka lalle daukaka ne gare ka wato ambato na mai kyawu gare ka ai la sharabun eh, laka daraja ne gare ka walikawamika da mutanenka litanzili ya alaika saboda saukawar da an kai mai gare ka a abin nan lokacin da lugar jama'a wato litanzili ya alaika lokacin saboda saukar da shi da an kai gare ka da lugar jama'a ka wato kurishawa wa sababatu saluna an qiyami bi haqqi za a yi ma tambaya an qiyami bi haqqi game da tsayuwa da haƙƙin qur'ani shin kun tsaye da haƙƙi ne ko ba ku tsayu ba واسأل من أرسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ثم ذكر تعالى سنة الله يأمتا سبحانه وتعالى فيما يأتي أتكي أبن ذي أن الرسل كلهم كانوا يدعون أبن أممهم lalle manzanni dukkan sun kasance suna kira al'umma su ila tauhidi zuwa ga tauhidi fi ibadati wato a yi tauhidi ga ibadar Allah wa tarki taqalidil a bar al'adudin uwaye Allah ce allati tanharifu ana tauhidi wadda ta karkace daga tauhidi wa kala wa salman arsalna min qablika ka da muka aiko gabaninka min rusulina na manzannin wato ka tambaye su ka ji a aji Allah na min dunin rahamani mun sanya wani abin bauta wanda ba rahamani ba ai gaira mun sanya wani wani abin bauta wanda ba Allah ba alayatan wasu alloli ubaduna wanda ake bautawa ka tambaya ka jiya in ka tambaya za ka ji wato kila huwa ala zahiri wato yayi tambaya ta yi ka yi tambaya ka jiya wato huwa ala zahiri ta yi ka yi tambaya ka jiya bi an juma'a lahu wato lokacin da annabi ya yi isra'i da Allah ya ce shi yi tambaya a da annabi ya yi isra'i da mi'raji an tara mai annabawa duka gaba ɗaya sama ta uku ya ba su sallah bayan ya ba su sallah ba sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ba su sallah su duka sai ya tambaye su ya ce allah ya ce in tambaye ku abin nan allah ya sanya wani abin bauta min dunin rahmani ta yi ubadun dukansu gaba ɗaya suka ce allahumma la dukkan sun ka ce babu wani abin bauta da Allah ya sai to da haka malamai suka ce ala bayi ne wato bisa ga kayi bai an jime alahu a rusuna an tara mai manzanni gaba dai lailatul isra'i daren isra'i wakila almaradu umam wato abin da ake ni al'umma ake ni min ahli kitabai da cikin al'umma na littafa a taura da injila su ne alkitabai wala mai sala an wahid min qawlaini ga waɗannan manganu duka aka ce bai tambi kowa ba cikin al'umma sai dai can da aka yi sallar to annabi ya tambaye su la'an al-murad bi su'al at-taqlid don abinda ake nihi da tambaya anan wato tabbatarwa li mushriki quraisha quraishin ga mushrikan quraishawa wato dama abinda ake nihi ga mushrikan quraishawa don su tabbatar da babu wani abin bauta da aka sanya wanda ba Allah aw li kulli man yushabihu ko kuma abin nan takariri ga duk wani wanda ba su ba annahu lam yati rasulun min Allah babu wani manzo da ya zo daga Allah da bauta wadda ba ta Allah wala kitabun babu wani littafi da ya zo daga Allah da bi ibadatu Allah da ibadar wani wanda ba Allah saboda haka babu wani abin bauta in ba Allah ba duka annabawa kiran mutanen suka yi su kadai ta Allah shi kadai da ibada Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora Allah kuma shi muna ƙarshe mai kyau Allah shi sa aljanna makoman nan za mu kwana insha Allah muna tambaye kamar haka wannan yana cewa algafar da malam mata suna iya ziyarta makabarta don su wa matattu addu'a to gaskiya hadisan da an karwato mai yawan malamai sun ce mata ba su zuwa ziyarar a akan hadisan da aka rubuta amma akwai malamai yan kaɗan wayanda suka ce duka gaba ɗaya annabi ya hana ya ce an mal'ana ba zuruwa saboda haka yanzu mata na iya zuwa saboda aisha ta ce ya rasu lalla idan na je ziyarar makabarta mai zance sai annabi ya koya mata addu'a da za ta yi wanda maza ke yi in sun je assalamu alaikum ahalar diyari mina al-mu'mini antum na wa hannu bil asar wa inna insha Allah bikum lahiqun sai wasu malamai sun kace kenan mata na zuwa tun da Aisha ta tambaye faɗa mata wasu to amma wasu malamai dai har da wannan suna nan kusa ga wancan hadisan na farko cewa mata ba su zuwa ziyarar makabarta to ni abin da nake cewa yanzu mata ba su zuwa ziyarar makabarta amma idan Allah ya kallare ka kai ta iya kaje aikin hajji to idan za ku je abin na uhud wajen ziyara ka da ita ni abin da naka cewa ka da ita saboda waɗannan hadisai da suka halitta yin haka amma sauran wurare to kakkace da ita saboda waɗancan hadisai da sun ka hana Allah ya wa ne kenan ka da ita inda aka umarnin tafiya inda babu umarni kuma wasu ka da ita alga ta mala wannan kuma yana tambaya cewa ko yana halitta a yi asawaki danye ko yana halatta a yi asawaki danye iccen dalbejiya e ba ya asawaki da danye icce in da a yi asawaki ya halitta mai azumi ya asawaki duka tsawon yini amma dai ba ya asawaki da danye icce saboda yana da bauri bauri ne na lafewa ga baki makaruhi na darbejiya ai darbejiya in ma ba irin darbejiya nan kajagan nan kware ba in ba kajagan nan kware wanda ta daɗe jikinta ya yi kaushi kware ba in ba ita ma darbejiya ai ba ta asawaki taushi gari ta ba ta gusar da kazanta ba ta duk wani icen da har da sulbiya ka bai gusar da kazanta cikinta taushi gari shi da haka bai gusar da kazanta amma idan irin kajagan nan tawa da ta daɗe ba a sare ta ba to ta yi kaushi ta yi ƙarhi to ita tana yi amma in ba ita ba ta mayi in za a sawaki iccen kwarai aka samu akwai itace wayanda na asawaki wayanda adda abin na nan adda itace yan ƙanana silallai ƙanana cikinsu wayanda suka buga baki to irin suna aka wani da su ana yin asawaki allah taimake mu sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna ka bai sami ka zan warewa ne ka la'aka ba Allah ka gafarta mana dukkan gurbanmu Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu mu ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar mu. duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka yi mana karshe mai kyawu Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tausaya mana ka samu cikin makwata ne a cikin aljanna Allah ka gabarta mana ka gabarta ma iyalan Allah ka gabarta mana ka gabarta ma iyalan saboda ramaka Allah ka kyautace zamantakewa tsakanin mu da su amma da muka dauko Allah ka ba mu ikon tsare ta mu bashe ta wani muka aso ta amana da suka dauka Allah ka ba su ikon tsare ta kan da suka aso ta Allah ka gabarta mana da mu da su baki daya Allah ka gabarta mu uwayensu Allah ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan gada ka ba mu da wanda za ka ba mu ka gafarta ma zuriyar mu ila mil kiyama ka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka warkar da kuna Allah ka warkar da kuna Allah ka warkar da kuna ka warkar da marasa lafiya Allah ka kama mana tarbiyyar yan iyan gada ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka ka sauƙaƙa musu